san ba za ka ji nasihata ba amma dan Allah ka yi hakuri Adam e zango in ji Naziru sarkin waƙa. Aiko ta cin mawaƙin nan Naziru sarkin waƙa ya fito ya ba Adam e zango hakuri a wani faifan bidiyo inda yake cewa Adamun ya yi hakuri. kuma ya ce yaran ma da suke magana a kansa zai bi su ɗaya bayan ɗaya ya ba su haƙuri ga dai abin da Nazirin yake cewa. assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh <clears throat> saƙo zuwa ga adamu zango to adamu na ga ka sata a sa yara wannan ya faɗi suna na wannan wannan wannan ya ce wannan to duk ba haka ba ne ni da kai ko babu masana'anta musulmai ne 'yan uwa ne abokai ɗaya wannan magana ba na faɗe ta ba ne don ka koma apc ka ba pdp ko daga pdp kai da kamfin ka da apc wallahi zan faɗa saboda abin namu ne kawai dai na ga kamar amma dai duk da haka dai tunda na yi hakan baka ji daɗi ba to ba batun sawa a zage ni ba ne ko a yi magana da allah ka yi haƙuri ka yi haƙuri allah ya baka haƙuri su kuma yaran da ka sa a yi min haka wallahi zan nemi kowa ɗaya bayan ɗaya zan ba shi har inda su da Allah a yi haƙuri a yi haƙuri a yi haƙuri ka san shi mutum kun saba irin wannan normally a social media to zuciya ka san kowa da irin tasa ni na san daidai ta shi sa nake controlling tun yanzu kuma amfanin girma kenan in an baka haƙuri ka haƙura to ka dubi Allah ka dubi abu annabi na baka haƙuri na baka haƙuri da Allah ka yi haƙuri wallahi ban san ba za ka ji nasiha ba ko ba za ku ji ba ban san ba za ta yi mana daɗi ba mu ba za mu ji ba amma idan gaskiya na gaya mana gaba za mu gani in kuma ba gaskiya na gaya mana ba ba komai mu ci gaba da yanda kowa ya ɗau rayuwarsa haka ya ɗauka amma mu ba abin da muka ce wa iyayenmu za mu zo yi a masana'antar nan kenan ba a yi haƙuri tun kan a kai ga ɓacin rai eh, su wa'ancan kuma za a neme su insha Allah za su ga sako za mu ba